يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ci gaban karatunmu na bibiyar ayoyin alkur'ani domin fahimtar ma'anoninsu a wannan wata mai albarka na ramadan a yau bakwai daren takwas a watan ramadan shekara ta 1439 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ranar 23 ga watan biyar shekara ta 2018 da haihuwar annabi Isa alaihi salam mun tsaya a karatun da ya gabata a aya ta 48 cikin suratul tauba 27 cikin suratul tauba yau kuma insha Allah ta'ala za mu karanta ta arba'in da takwas da kuma arba'in da tara aya biyu za mu yau insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد ابتغوا

masha Allah Allah subhanahu wata'ala yake ci gaba da bamu bayani kan halayyar munafukai a zamansu da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa laqad tagawu alfitnata min qabl وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ma'anar wannan aya a takaice da Allah ya buɗe ta da cewa laqad tagawul fitna hakika kafirai ai hakika munafikai sun nemi wato sharri ga muminai sun nemi fitila ga muminai tun kafin yakin taboka da aka fito ma'ana da can ma kafin yakin tabuka da suka yi abin da suka yi dama suna neman wato muminai da shari sun ta wannan salo-salo daban wa umura kuma suka juya maka al'amura daga yadda suke suka yi ta dabaru da kuma wato makirce-makirce na ya za a yi su gurɓata abin da ka zo da shi na addini shine wa qallabu laka umura. sun jujjuya maka al'amura daga yadda su kullum kokarin su ya za a yi su dabara ya za a yi su makicin za a samu matsala a gudanar da abin da kake kira zuwa gare shi na addini Allah ya ce hatta ja alhaku. har wato ainihin cin nasara ta zo daga Allah subhanahu wata'ala manzo ya zamanto ya yi nasara addini ya ɗaukaka wa zahara amrullah addinin allah ya zama ya ɗaukaka ya bayyana ya zama sama da kowane abu da ake yi da sunan addini allah ya zamanto yarin jayi wato makircin munafukai da sauran kafirai makiya addinin allah makiya manzan allah hakan ta faru manzo ya ci nasara addini ya ɗaukaka wahum karihun ba da kansu ba suna masu kin haka wata bahaushe ce ta Allah ba taka suraka ta Allah ba tasu ba shine abin da ya faru da su ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi da Allah subhanahu wata'ala ya ce laqad ibtaghaw al qabl ko da ma can sun ta neman ku da fitintunu da sharri kafin yakin tabuka shine malamai suke cewa tun lokacin da manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya yi ƙaura daga makka zuwa madina aka samu tabbacin wato wanzuwar musulunci a cikin garin madina suka yi ta ƙoƙarin yadda za a yi su taso fitintunu a tsakan kayan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama don a samu wato ainihin tangarɗa da matsala tun kafin lokacin da za a zo yakin tabuka su kisbata su doge su tabbata a gidajensu suna ga shi ne zai haifar da matsala a wannan lokaci da manzo sallallahu alaihi ya kaura munafukai sun rika taimaka wa arna sun rika taimaka wa yahudawa an ta samun wato ya za a yi a yi haɗin gwiwa tsakanin arna da suka shafi wato ainihin munafukai da ke cikin musulmi da arnan da suke kafurai tsantsa tsagwaro da suka tsaya suka ce su sun yadda su kafurai ne da abin za a yi da kuma waɗanda suke yahudawa sun bar abin da suke kai na shirya dan da sun bi shi da sun bi manzo sallallahu alaihi wasallam ko ba su bi manzo ba ko ba sa tare da arnan makka ko ka cewa to kafirai da ba su yahudawan su da ka an ta irin wannan munafukai suna ta kukkulla abin da suke kullawa banda irin abin da suke ta yi na fitintunu kamar abin da ya shafi kage ga matar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar cewa shi kansa ai manzan la irrajana ila al-madinati la yukhrijan al a'azz minha al adad ai za mu koma madina wanda ya isa ya zama wani abu zai fudda wanda ba kowa ba za a gani za a tantance waye mutum waye mutum mutum maganganu irin waɗannan da makirce-makirce irin waɗannan da shi ne ake nufi cewar allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa mana da ƙadibtagawul fitnata min qabl tun ma kafin yakin taboka da suka ƙi fita suka ta sa maka hanzari na ƙarya suka yi maka rantsuwa a kan ƙarya to ai da ma sun ta nufin sharri da muminai daban-daban wannan ba shine farau ba wa na laka umura kuma sannan bayan haka sun caccanza maka al'amura daga yadda suke da yadda wato ainihin suka ta kokarin ya za a yi daƙile kiran da manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama yake yi ba su wato ainihin raga ba ba su rusuna ba akan haka har zuwa lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya taimaki addinin Allah ya karfafi manzansa aka wato rinjaye arna da sauran kafirai gaba ɗaya a halin da su ko ba haka suke so ba ba shine fatan su ba amma ba da suka iya da abin da Allah ya hukunta wannan shine abin da aya take ba da saƙo da kuma sanar da mu sai abin da take koyar da mu malamai suke cewa wannan aya tana koyar da mu cewar munafiki a koda yaushe bakin ciki yake da jin ba daɗi a lokacin da ya ga addinin musulunci da musulmai sun ɗaukaka munafiki da ke cikin su bai jin daɗi a cikin ɓacin rai da bakin ciki yake shi sa Allah yake cewa wahum karihun duk abin da ya same ku nan nasara da ci gaban addini da kuma wato ainihin karkuwar abin da kuke kai gurin al'umma to fa ba dan suna so su haka su faru abin da yake bakanta musu rai sannan wannan aya tana sanar da mu cewar babbar manufar munafikai a zaman su cikin al'ummar musulmi shine su gaya za a yi surura wutar fitina yadda mummunai ba za su sake ba ballantana har su yi abin da yake gaban su na addini su ba su ba ba dan Allah suke ba kuma mai dan Allah ba sa so su bashi ya sake dan Allah wannan shine halayyar munafiki shine illar wanda yake cikin ka kuma baya tare da Allah ya kiyaye bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce ألا الفتنة وإن جهنم لمحيطة بالكافرين الله سبحانه وتعالى يتجب الشواء ومنهم من يقول أذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ma'anar wannan aya a takaice Allah yake cewa wa minhum man yaqul kuma daga cikin munafikai akwai waɗanda suke cewa ko akwai wanda ke cewa idan li ya kai manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kai min izinin zama in fita yaki ka bani damar in zauna ni ba tare da na fita ba bayan ya faɗi haka sai kuma ya goya da cewa wala ne. kada ka afka ni cikin jarraba da abin da zai bujiro min a halin fita in kace ku kada ba ka nemi izini ba in an maka ka fita in ba a yi maka ba ka ba abin da aka ce a to dan ma kada a ce a fitan dama ba fita ake so ba ce to kai min izini ne in zauna ina da uzuri ina da hanzari kuma ka jarrabe ni cewa fa in fita to me naka na fadar haka an fahimta ko saboda haka wannan yake nuna cewa dama ba a da niyyar fitar ba ita ake so ba ba a so a jita so da haka ta aka biyo ta irin wannan salo sannan Allah yake cewa ala ku saurara ku na ki saqatu ai da masu cikin fitina suka ranga-ranga a cikinta suka faɗi suka barar da ta saboda haka munafukai inda batun fitina ce ta su ta fita kowa amma su suke cewa da wani kada ya fitine su kada ya afka su cikin abin da zai zo ya tashi hankalin su ko ya dame su abin nufi da cewar dama su din cikin fitina suke a faɗe a ranga-ranga saboda sun fada cikin fitinar munafurci wacce ta fi fitinar wato ainihin a ce da su su fita yaƙi da cewar an jarrabe su sannan raba da suke ciki ta fitinar san a ce kar su fita yaƙi wanda da yaƙin nan addini yake ɗaukaka yaƙin nan ubangiji ne shar'anta shi ya ce a yi shi to ƙoƙarin cewar kai a ce kakka fita a baka dama kakka je ai fitina ce domin ka jarabu kanka da saba abin da Allah yake so a yi ba ka so kai kai to Allah yake cewa ai su dama cikin fitinar suke sun fada cikinta kamar yanayin kwatankwacin wanda ya anto daga sama yi yi kasa shi ne asukot to sun fada cikin fitinar sun yi kace kace saboda haka Allah yake cewa to wanda yake haka kuwa wa inna jahannama lamuhitatun bil kafiri, hakika wutar jahannama kewaye take da waɗanda suke kafirai kangararrun bayan da su ba Allah ba wannan sai ke tabbatar mana da cewa wanda da ya tabbata akan munafurci to shi kafiri ne munafurci na ƙudiri kafirci ne farkon ayar Allah ya ce wa minhum man ya kulu yana magana fa akan munafiqai amma ƙarshe sai ce wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin hakika jahannama kewaye take da kafiran bayan da suka saba wa Allah ma'anar wannan aya ta kilo mai faɗi. da Allah yake cewa wa minhum man ya kulu udalli wala taftinni wasu malamai suke cewa kewar da aka yi a cikin wannan ayar wala taftinni kada ka jarrabe ni ana nufin kada kada ka afka ni cikin sabo naka ce da ni in fita kuma ya zamban ban fita ba ma'ana na ni na ce kai min izini kada in fita to kada kai kuma kai min izini da sai na fita ni ga abin da nake so na ban da zan fita ba kai kuma ga abin da kake so na sai ka fita kina na fita to kada ka jarrabe ni da abin da in ma ka faɗa ba zan yi ba ka jefa ni cikin fitinar sabo kai ka ci ma'ana a bayanin nasu manzan ne ma zai jawo su sabo an fahimta ko to malamai suke cewa an fassara wannan gaba da wannan ma'ana ko kuma wala tabtinni ana nufin kada ka afkari cikin halakar fita ni na ce ka min izini kan fita kai kuma ka ce sai na fita in fita kuma fitar ta zama min halaka an fahimta ko eh bai ki fita ba tunda an ce sai ya fita ya fita to amma fitar kuma ta zama masa halaka kan abin zai tankara wanda ba zai iya jure ba sannan cewar da Allah yi ala fil fitnati faqatu ku saurara ku ji dama can cikin fitinar suka afka suka fado suka yi reran to malamai suke cewa adan anan da Allah subhanahu wata'ala yace cikin fitinar suka afka fitinar da suka afka cikin da suka fadi wanwar a cikinta ita ce fitinar ƙin fita yaƙi da kuma fitilar gabatar da uzuri na ƙarya da kuma fitilar rufar annabi da sauran sahabbai da cewar suna tare da su amma ba sa tare to aka kalli waɗannan fitintunin ai san fi fitilar da yanzu kake cewa a baka dama ka zauna kan ka fita a ɗauki ta munafurcin da kake tun farkon zuwan musulunci da ka shige shi dama ba don allah ka shige shi ba ba da kyakkyawan ne a ka shige shi wata fitina ta fi wannan sannan duk sanda wani abu ya taso sai an gabatar da uzuri na ƙarya ta dama cikin fitina ake dan yanzu ka zo ka ce kai a baka dama ka fita yaki ta dama fitina ko karuwa sai akan wata kake kai da ba wata sabuwa ba ce Ka da a ciki ƙari aka sa ba rage ba to shi Allah yake cewa ala bil fitnati sababu sannan malamai suke cewa da aka ce sababu a cikin fitina suka faɗi kalmar Suko da larabci in an ce saƙaƙa ya faɗo abin da ake nufi wani wanda yake ƙoli can ƙololuwa isu fito in ya fito ya taho ya zo har ya dire ƙasa shi ake cewa suko to sai Allah ya ce ala bil ce saqatu ai dama su kamar wani wanda ya rikito ne daga sama ya fato iwa to reren shame shame to haka suke a cikin fitina to shine malamai suke cewa wanda ku aka yi bayanin haka yake a cikin al'amarin fitina to fitina ta kai matuƙa ta kai makura saboda in shiga kawai ana sa ran zai fita cikin daɗin rai dama da kansa ya shiga amma in faɗo wa'i to fa in mutum ya faɗo tashi ya fita ba sauƙi ne da shi an fahimta ko saboda wanda ya faɗo daga sama ya zo har ƙasa to fi da magana a ɗaga shi to Allah yana nuna cewa yadda suke a cikin fitina ta kama sun kama ta sun zama mata jini da tsoka ta zama mata jini da tsoka wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin hakika wutar jahannama kewaye take da kafirai malamai suka ce abinda ake nufi da kewaye take da su ma'ana sun tabbata a cikinta tabbata da babu yadda za a yi su fita ta kowane hali to sai a ce abu ya zagaye da ya maka kwabu ya maka kuri in aka ce an yi katanga ta fi ƙarfin ka miƙa hannu ka kama ta sha kanka kuma sannan ba a yi koma ba kuma an saka ka da zai yi ka fita wani abu ai ya gama zagayawa da shi ne Allah yake cewa wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin wutar jahannama in an sanya yan cikin ta suka shiga to ko ta ina a zagaye su ba wata kofa ko kafa da za a baka dama ku kuma ta sha kanka dama to kenan za su tabbata a ciki ba ranar haka Allah yake faɗa la yamutu fiha la yamutu fiha kai wala yahya wanda dai shiga wuta ba shi ba mutuwa kuma ba zai rayuwa mai daɗi ba haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa aka shigar da yan aljanna aljanna aka shigar da yan wuta wuta kowa ya tabbata a mazauninsa sai ubangiji ya umarni da a yanka mutuwa sai a zo da ita a yanayin zubin abin da za a iya yanka sai a yanka sai ubangiji sai a gaya wa yan aljanna cewa yan aljanna zama daren ba mutuwa da kuma juya ce kuma yan wuta zama daren ba mutuwa mutuwan ma an yanka da kurin kusa saboda haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna jahannama la muhitatun bil kafir Allah kiyaye wannan aya tana koyar da mu abubuwa kamar haka tana sanar da mu mummunan ladabin munafikai azantawarsu da maganganunsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jagora ne na duk duniya yardajjen Allah da babu kamarsa ka zo kake so ka nemi izini na a kyale ka kakka tafiya ki nemi izinin kan an baka izini na ka zauna ka zauna ba a baka izini ba aka ce ka tafi ka tafi a yi min izinin zauna kakka jarrabe ni da cewa fito ba ladabi a ciki an fahimta ko dole na mana halayyar munafikai kuma bai kamata a sami irin wani a cikin al'ummar mu duk wanda aka ce jagora ne to ka san irin magana za ka faɗa masa ta kaddarawa da kimantawa ka yi abin da kake iya yi wanda ake nuna biyayya da kuma wato ainihin gamsuwa da abinda da ake tafiyar da kai a kai sannan aya tana sanar da mu cewa munafikai tabbatattu ne daram a cikin al'amarin fitina inda duk fitina take duk inda fitinan ne yake in ka samu munafiki to ya kai saboda shi kafiri garai yayyasa da kai take shi ya san baya yin ka kai ma ka san baya yin ka saboda haka kai ka san wannan tafiyar mu da shi ba ɗaya ba ce, ba magana ka kake da shi amma wanda aka ce da kai munafiki ne ya zuwa ce ai duk tafiyar nan tare miki ai duk ɗaya miki ma kuma baya tare da kai surafa kai kai masa hukunci da baya tare da kai kana tsoron Allah ya kama ka da cewa wanda yake cikin ka kana kokarin kore shi kai kuma ka saki jiki da shi ya illata to kuma haka suke dama neman duk wani abu zai zama to ya rura wuta suke to da haka yake sanar da mu cewa munafiki duk inda yake to barna cikin ta yake ta kama shi ya kama ta kace kace sannan wannan aya tana sanar da mu cewa wutar jahannam da Allah subhanahu wata'ala ya tambaye ta dan wanda za su je ta takan zagaye su ta ko ina in sun shiga ba fita ballantana nama wato ainihin cewar ko a kura na samun sassauci ko sauƙi daga abin da suke ci Allah kiyaye da kuma na ce yau a biyu za saboda na yi ta zirga-zirga na tuna na shirin yadda za mu tafiya a gobe insha Allah akwai wani makoci a can inda muke Allah ya wa mahaifiyarsa rasuwa a Katsina da muke so gobe mai sammako mu tafi da haka to mota da tafiya da ita na ta kaiwa da kawa a samu ingancin lafiyar ta ka a tafi kuma wata matsala ta da ka yau a yau zan abin da muka yi Allah amfana Allah ya sa mana a ma'aunin lada subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk a kada tambaya ce suka kai ba da hanyar da suka da wannan da namu da eh. yanzu ne inda wanda za su shiga cikin wannan kuka maratun ta mataki ne wanda kai ko ba ne to tambaya cewa dangane da abin da ya shafi batun munafukai da ake munafukan lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam da aka magana da jahannama na kewaye da su suka shiga ba fita to ya wadancan da koko irin na Najeriya na yanzu da muke tare da su ko zai zama to wato ta su da tsawon zarki ai munafiki munafiki ko da rin dike da ne ina tare da ku ba don musuluncin ku ba sai dan kawai ya tsira daga yuwar shi ma masa hukunci irin hukuncin kafiri Shi ne kawai manufan munafiki da zama cikin musulmi ko mu yanzu ba ga yana muna da katafa ba sunanta sera amma suna cewa sarat tunda mu sarat muke ce an gane ko ko kuma ka tadda ita tana nan a ingozinta amma kuma ana kiranta zainab a ɗauki takardunta akwai gurin neman aiki kaza kaza a zaina zainab ko kuma amala da ita a matsayin musulma amma ba ku za ku taɓa ganin sallar ta wannan duk iri ɗaya ne eh munafiki munafiki ne Allah shiga tsakanin subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa goban Allah da in dai ba tafiyar ta nauyi ba in ta nauyi kuma sa ba da wuce Allah ya